wannan manzo ya aiko shi da ayoyinsa domin ya karanta su kuma wannan manzon ya karanta waɗannan ayoyi ga bayansa kuma ya tsarkake su ya karantar da su wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya aiko da shi da hikimomi da ke ciki tare da cewa kafin aiko shi mutane da al'ummar duniya sun kasance a cikin fata wadda take bayyananna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wannan manzo ya ba shi jawami'ul kalim yana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka kuma ya fifita wannan manzo namu akan sauran annabawa da suka zo a gabaninsa Allah ya ba shi jawami'ul kalim magana wadda ke mai faɗi manzon Allah zai ya dunkule ta cikin kalma ɗaya kuma ta ba da ma'ana mai faɗi mai yawa wanda inda za a zauna a buɗe kalma guda da zai faɗa sai ga ma'anonin da za ta ba su sai an cika littattafai da yawa amma saboda Allah ya ba shi hikima ta magana da iya dunkule magana ta zama takaitatta mai yawa mai amfani da yawa da kuma hikimomi ina shaidawa babu abin bauta ma da gaskiya da cancanta sai Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai ne ya cancanci a bauta masa Shi ne mai mulki na gaskiya kuma ina shaidawa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne manzon Allah subhanahu wa Ta'ala ya sanya yardarsa ga bayansa ta hanyar bin wannan manzo wanda ke son ya samu ya samu yarda Allah to ba zai samu yarda Allah ba har sai ya bi wannan manzo duk wanda ke son soyayya Allah ba zai samu soyayya Allah ba har sai ya bi wannan manzo kuma ya so shi Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu da kuma duk wanda ya riko da hanyar su bayan haka yawa musulmi ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa kuma mu bi umarnin Allah a cikin dukkanin al'amuran mu mu ji tsoron Allah kuma mu zamo cikin masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ku da suka yi imani suka ba da gaskiya ga Allah to ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku zama cikin masu gaskiya da dukkanin al'amuranka to kai iya kokarin ka a same ka cikin masu gaskiya mu yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa ko mu zamo cikin wayanda idan aka faɗi magana za ku zauna su dibi mafi kyau daga ciki su rike ta wa'annan su ne wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su kuma ya ce su ne masu hankali wanda ko yake da saurari magana to yakan yi mata saurare saurare mai kyau saurare na fahimta kuma zai dibi mafi kyawu daga cikin wannan maganar ya ɗauka idan aka karanta masa alkur'ani kan tsaya yi masa saurare saurare mai kyau saurare na fahimta kuma kan kan riki shari'ar da a cikinsa to wanda a haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'annan sune, wa'anda a wanda Allah ya shiryar da su kuma su ne masu hankali kenan wanda aka san haka ga ba su da hankali kenan duk wanda ya zama bai sauraren maganar Allah kuma ko ya saurare ta bai mata saurare na fahimta to ba cikin masu hankali Allah ya aiko wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ba su wasu siffofi wanda duk duniya ba wani mutum wanda Allah ya ba wa'annan siffofin sai shi na farko dai manzo Allah saboda tsananin tausayin shi ga bayan Allah wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su dukkan wani abin da ke wa mutane tsanani ko yake wahal da al'ummarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin yana masa nauyi kwarai da gaske manzo Allah jagora ne na gaskiya da gaskiya dukkan abin da ke wahal da al'ummarsa annabi bai son shi kuma abin yana damun shi abin yana masa nauyi kuma yana mai tsananin kwaɗayi ga bayan Allah akan abin da yake alkhairi zuwa gare su ba wani mutum wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwaɗayin alkhairi ga al'ummarsa shi yasa bai bar duniya ba sai da ya faɗa mana dukkan wani abin da idan muka yi shi zai kusantar da mu zuwa ga Allah kuma zai sa mu tsira gobe alkiyama manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya faɗi wannan abin bai koye komai ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zama dukkan wani abin da zai nisanta mu ga Allah ko ya samu faɗa cikin wucin Allah ko azabarsa, manzan Allah bai bar duniya ba sai da ya gaya mana wannan abin kuma yadda mu nisance shi a sai kaga wanda an haka ya cika kamala ta zama wato mutumin <clears throat> kirki a ko'ina saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bakin ciki da samun ci gaban kowane ɗaya daga cikin al'ummarsa manzo Allah fatarsa dukkan al'ummarsa su tsira fatarsa dukkan al'ummarsa su kubuta a ranar alkiyama idan za ga dukkan saƙo da Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi da shi bai boye komai ba ya faɗa mana shi duka ba tare da ya ɓoye komai ba domin mi domin mu yi riko da shi mu tsira a ranar alkiyama haka duk wanda ya karbi wannan saƙo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma nasihohi da manzan Allah ya gabatar zuwa ga al'ummarsa wannan ne wanda za a lisa su da suka tsayu akan miƙaƙƙiyar hanya kuma ne wanda ya tsayu akan hanyar da za ta sadar da shi zuwa ga samun aljanna zuwa ga samun ni'ima a ranar alkiyama Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin nasihohi da wa'azoji da ya yi zuwa ga al'ummarsa kullum yana kokarin ya faɗa musu abin da zai kusantar da su zuwa ga mahalicinsu Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri yake cewa ittaqillaha haythu ma kun yace ya kai dan adam ya kai bawa cikin hadisin da yake gaya ma Abdullahi dan Abbas yake cewa ka ji tsoron Allah a duk inda kake wannan kaga kalma ce ita takaitacciya wadda kalmar cewa wani ji tsoron Allah kalma ce mai saukin haɗi amma ma'anarta tana da yawa manzo Allah ya ce ka ji tsoron Allah a duk inda kake duk inda ka samu kanka ko a cikin jama'a ko kai kadai ko a birni ko a ƙauye ko a cikin daji ko da dare ko da rana ko a cikin daki ko a waje to ka ji tsoron Allah a duk inda kake saboda min shi Allah subhanahu wata'ala yana tare da kai a duk inda kake ba wani wuri inda za ka shiga inda Allah subhanahu wata'ala zai zama an samu kacewa alaka tsakanin shi da kai babu inda zaka gina rami gaba dubu ka shiga ciki kuma a ruhe baka yi ma Allah nisa ba baka da bambanci da wanda awwaje ba wani wuri inda mutum zai shiga ya boye ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk sanda za ka aikata wani aikin sabo ko wani aikin banna to ka tuna fa in ka boye ma kowa to fa baka boye ma Allah ba kisa cikin magabata an ba da tarihin wani bawan Allah wanda zai yaje zai yi zina da wata mata a shiga ɗaki da ita an ruhe ko ina an ruhe wata kofa an shiga an karuhe wata kofa an ka shiga an karuhe tagogi ko ina sai matan nan take mai to har yanzu akwai wata kofa da baka bai ba a na ruhe ko ina ba ko ina babu inda yadda akwai kofa na na wata baka ta ba yadda a ina kofa ta yadda kofar da za ta hana Allah ya gamu daga nan wannan bawan Allah sai tsoron Allah ya shige sai ya fata aikata wannan laifin sai ya tashi kuma yace kuɗin da ya bata ya bar mata saboda Allah ka gani ka gani wani wa'azi ne ba ka rufe kohohi ba to ka rufe kohon da Allah za ta hana Allah ya gan zai iya ba zai iya ba kamar yadda wani magabaci wani ya zo ya ce miki yana son ya aikata zina yana son ya aikata laifi to Allah yana son ya ba shi shawara shi dai yana son aikata laifi yace ni shawara da kawai zan baka in har za ka aikata wannan laifin to abu na farko sharadi na farko lalle ka tabbata ka yi shi a karkashin wata sama wadda ba ta Allah ba kuma a bisa wata ƙasa wadda ba ta Allah ba zai yi ba zai yi ba don ba wani wuri inda mutum zai iya zuwa inda babu sama Allah balle kace bare ka yi cikin mulkin territorial area na Allah ka je wani territory ka aikata sako ba zai yi ba ba inda dan adam zai iya zuwa inda zai bar ƙasa Allah ya hau wata kasar da ba ta Allah ba balle ya ce bare ya bar territorial area na Allah zai wani territory ya bauta ma ya saba ma Allah ba zai yi ba to wannan sai ya zan wa'azi gari ya zai yi ko in iya saba ma Allah a cikin a karkashin wata samar da ba ta ba a bisa wata kasar da ba ta ba yace to in ko har ba za ka iya to kada ka yi domin duk inda kan rawaya ka je ka saba ma Allah yana ganin ka kuma wannan abu yana nan recorded kuma ranar alkiyama za a sanya maka shi sautin shi da bidiyon shi ka gani kuma Allah ya maka sakayya da shi sai dai in ka tuba kafin mutuwa to kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa kusancin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayansa wanda ubangiji ya yi ije wayan ka zama kusa gare ka yanzu wannan zamani da muke ciki bai ma buƙatar sai an fara da bayani game da wannan in har ɗan adam zai kirkiro da wani technology wanda za a iya ɗaukar hoto da sauti tare da shi kuma girma abin bai wuce girma alkajiya a rake ba a sai ya kamata ka yadda Allah yana iya installing wani technology a cikin jikinka wanda zai iya ɗaukar hotonka da kuma sautinka ranar alkiyama a hitta shi ka karanta abinka kuma ka saurara ka jiya zamun nan da sun kauce yana yiwa sai an dade ana mutum bayani ya fahimci wannan amma banda wannan zamani namu in har za a iya samu jirgin sama za a iya miki black box wadda ko jirgi ya kone ita ba ta wannan black box ba ta konewa ko jirgi ya faɗa ruwa wannan black box ba ta komi da ita ta hanyar ta za a ɗauke ta a ɗauki information inda a cikin ta a gano dalilin da yasa jirgin ya faɗi to ashe ya kamata ka yadda kai ma Allah ya yi inbuilt black box a cikin ka wadda komi ka yi wannan black box din tana nan tare da kai kuma inbuilt ce ba ka ganin ta ba ka san inda take ba tana ɗaukar hoton duk abin da ka yi kuma tana rikodin sautin duk abin da ka yi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كون آدم من سيامة wani technology wanda ranar alkiyama za a fito da wannan technology din sai a mai da abin littafi wanda za ka iya karantawa sai a baka a ce maka ga aikin kanan karanta ikira kita baka ka ba da nafsika yau ma alaika hasiba in har kaya da dan adam yana iya wannan to Allah shi ya cancanta a sai yana iya wannan technology bai da kai wannan kasa ma da haka tsaye a kanta tana da technology da za ta ɗaukar hotuna ranar alkiyama kasa za ta ba da shaida duk kasar da ka tsayu gare ta inda ka tsaya ka saba ma Allah wannan wurin zai zo ya ba Allah shaida cewa rana kaza kai kaza kai kaza kai kaza dukkan wasu halittu na Allah da kake gani duka turki ne na Allah kuma suna da na'urori tare da su wanda suke ɗaukar duk abin da ka yi kuma kai ba gani a ba alkiyama za a fitar da wannan abin ya zama sako rubutacce wanda za ka iya karantawa da kuma sauti wanda za ka iya ji da hoto wanda za ka iya gani ga ka kaina in kai gaddama sai a sa ma ga ka kaina wuri kaza lokaci ga ka aikata kaza wanda a wannan zamani na bai kamata ya musu wannan ba in har za a iya sa kyamarori a cikin gari yadda za su iya ɗaukar hoto CCTV cameras yadda duk abin da an ka kai cikin gari ko a cikin gida za a koma gari su kawai sai a gano in barawo ya shiga gida za a koma ga CCTV sai a kunna a ga inda ya shigo ga yadda ya sata ga wanda an kai kaza ga wanda an kai kaza a sai ya kamata ka yadda Allah shi tantanta yayi haka nan in har ture zai yi wannan memory card wanda alkadi ya ke bai ko kai girman alkadi a rake ba amma ana iya sa mai waƙoƙi ko karatu ko wa'azi sama da dubu ɗaya a cikinsa kuma duk ya ɗauka kuma duk sanda hake sun saurare su za ka saurare su kuma bai ƙara girma ba yana nan wanda yake a sai ga ya kamata ka yadda Allah yana iya wannan yana iya ɗaukar hotonka da sautinka yana da wannan technology fiye da kowa kuma ranar alkiyama a tsisto ma wannan abin ka ganshi ka saurare shi kuma ka ji shi <coughs> saboda haka shi Allah subhanahu ta'ala, madaukakin sarki shi ya cancanta kowa ya ji tsoronsa sannan mu zama masu karɓar nasiha a cikin dukkanin kowane irin al'amari mu zama masu karɓar nasiha mu zama masu bin dokar Allah subhanahu ta'ala, mu nisanci dukkan abubuwan da suke masu halakarwa ne a cikin rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu abubuwa guda uku yace wayannan abubuwan masu halakarwa ne ya faɗi wasu abubuwa guda uku a cikin hadisi guda yake cewa wayannan abubuwa su kuma masu tserar da mutum ne a ranar alkiyama yace cikin abubuwa guda uku wanda ke tserar da bawa ranar alkiyama shine <coughs> taka wallahi fi sirri wal alaniya jin tsoron Allah a koyi da bayyane kamar da muka karanta wancan hadisin da dazu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha haythu ma kun a cikin abin da zai tsere da mutane alkiyama akwai jin tsoron Allah koyi da bayyane dan duk inda kake to kana tare da jin tsoron Allah zaman ka kai kadai bai sa ka canza abin da kai niyyayi don Allah zaman ka cikin jama'a bai sa ka canza abin da kai niyyayi don Allah ko kai kadai ko kana cikin jama'a ko a cikin gari ko daji ko da rana ko da daddare to kana tare da tsoron Allah shine mai gadin ka wanda zai hana maka saba ma Allah wannan abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin abubuwan da za su tsere da ɗan adam a ranar alkiyama abu na biyu cikin abubuwan da suke tsere da bawa a ranar alkiyama shine faɗar maganar gaskiya a cikin fushi ko a cikin rashin fushi duk sanda ta kama ana neman ka faɗi abin da a gaskiya kada fushinka da wani ya hana ka faɗi gaskiya a kansa ko fushinka da wasu mutane ya hana ka faɗi gaskiya a kansu ko yardarka da wasu mutane ko son da kake musu ya hana ka faɗi gaskiya a kansu dole ne daga cikin abin da ke tsere da mutum ranar alkiyama ya zama ka san mai faɗin gaskiya a cikin fushi ko yarda ko fushi ko yarda ko so ko kiyayya ba za ta hana ka faɗi gaskiya ba ba za ta hana kai adalci ba a cikin maganarka ba wannan yana cikin abin da ke tsere da mutum a ranar alkiyama wanda ke da irin wannan ɗabi'a to yana da wata ɗabi'a wadda mai ita zai tsira insha Allah a ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haka mutumin da ya zama mai takaitawa mai tsakaita al'amurra mai adalci da gaskiya a cikin talauci ko a cikin wadata ko yana cikin talauci ba zai wuce gona da iri wurin nuna talauci da raki da rashin godiya ga Allah ba ko yana cikin wadata ba zai wuce gona da iri wurin yin wanda ya ga dama da bukata da kuma nuna yana shi mai wadata ba ne ko yana da wadata ko yana cikin talauci duka zai zama mai tsayawa akan daidai ba zai wuce gona da iri ba saboda kawai yana talaka ya zo ya ta kaya da Allah mu cikin rayuwa mun dai ta horakiya mu mi an kai muna kaza kaza duniya kan suwa da su adda su sun ka so jin daɗin ta mu kan aiwa hada ɗaya mun ka taho kuma ya mance ka iskan Allah na yana shaƙa bai biyan ko ya mance ga lahiya Allah ya bashi a hali wani cikin wa'in da yake ganin suka jin daɗi akwai wanda kullum sai likita ya diba shi kullum bai iya kwana sai a yi mai allura sai ya sha magani amma shi gashi Allah ya bashi lahiya amma har yanzu yana ganin suwa ne su Allah ya mashi Allah bai mai komi ba wata rana wani cikin abin nan cikin manya-manyan malamai na wata ƙasa ya yi rashin lafiya to da ya rashin lafiya sai aka kai shi asibiti aka kai shi asibiti sai zama rashin lafiya ya yi nisa sai an sami shi oxygen bai iya kai iska da kai ne ya yi wajen sati guda a kan oxygen daga baya kuma sai Allah ya ba shi lahiya to da Allah ya ba shi lahiya sai aka ba shi bil na oxygen ɗin da ya shaƙa da aka ba shi bil din sai aka ya haushi da kuka sai likitan da ya ba shi bil ya ce asar maka ga lahiya ko kuɗin suka yi yawa ne kun ga ka waje da kuka yi wallahi ba kuɗin suka yi yawa ina da kuɗin da zan biya yace amma abin da ya sami kuka shine yace yanzu duk shekarun da ni na dade duk shekaran wajen 70 ina kai iskan Allah kyauta ban taɓa biyan ko fifi ba yanzu ga shi iskan gada ne, shaƙar ka ji guda ka diba bil din da an ka bani amma kuma duk da haka a bautar da nika wa Allah ta yi kaɗan na kasa wa Allah godiya duk da wannan ni'ima da ya mini yanzu tsawon shekarun ga kyauta nake shaƙar isin wannan oxygen kyauta nake shaƙa shi ban taɓa biyan ko sisi ba ba taɓa bani bil aka ce in biya na iskan da nake shaƙa ba amma yanzu ga shi sati ɗaya na shaƙa iskan asibiti na shaƙi sati ɗaya amma kadiba bil din da aka bani yanzu inda Allah biya ne nake ina iya biya ne abinda ɗaya ce in bauta mai kuma bautan ma na kasa yi wace wannan shi sa ni kuka to kullum ka rika tuna wannan Allah ya maka ni'imomin da inda biya za ka yi ba za ka iya biyan shi ba wannan iska kawai da kake shaka da mita za a sa gidanka a rika kawo ma bil din oxygen da haka shaka ga wata ba ka iya biya ne hasken rana da kake samu inda za a sa mita gidanka duk wata a kawo ma bil ka biya hasken rana da ka sha ba ka iya biyan Allah amma duk kyauta Allah yake baka su amma ga abinda bai kai wa'annan muhimmanci wanda ko babu su kana rayuwa kamar wutar lantarki ko da ita ko ba da ita ba kana rayuwa amma duk wata in baka biya ba a yanki dole ka biya a baka bil ka biya amma ga hasken rana da da muhimmanci Allah ya baka shi kyauta amma kuma har yanzu kana ganin Allah bai maka komai ba saboda kawai bai baka kaza ba bai baka kaza ba bai baka kaza ba wannan yana da cikin nau'i na butulce ma Allah subhanahu wataala to wajibi ne daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya zama ya tsira ranar alkiyama sai ya zama mai tsayawa akan gaskiya a cikin talauci ko a cikin wadata sannan daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ke halakarwa a ranar alkiyama akwai son zuciya son zuciya wanda mutum zai rika bin sa ya zama duk abin da shi kawai son zuciyarsa shi abin da ya masa daidai shi ne daidai kawai ba abin da ya yi daidai ba abin da kawai a daidai shi ne wanda ya yi daidai da abin da yake so to duk wanda a haka to yana da wani nau'i na abin da zai halakar da shi a ranar alkiyama ba abin da ke halakarwa wanda ke lalata al'amuran mutum a ranar alkiyama kamar son zuciya to son zuciya yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wanda ke halakarwa na biyu yace rowa rowa tana daga cikin abin da ke halakarwa a ranar alkiyama Allah ya baka da ya baka baka ba komi ba ba wani percentage da Allah ya ce ka rika basi a aika mai ko ga wani akawun nan da zaka samu Allah wani fasantin a duk wata ko a duk shekara ya baka kyauta ya baka ba kuma don kokarin ka ba ba don kai kowa ba a ya kamata ka gode masa duk wata hanyar da ka san Allah yana son a sata kai kokari ka sata wannan yana daga cikin abin da zai tsere da kai a ranar alkiyama daga cikin abin da ke halakarwa a ranar alkiyama a wannan hadisin da manzo Allah ya faɗa akwai jiji da kai ji da kai mutum ya rika ji da kanka yana ganin shiwa ya shiwa ne ne ya ganin kowa da gashi girman kai kenan da jiji da kai to duk wanda ke da girman kai da jiji da kai to yana da wata siffa wadda mai ita zai halaka a ranar alkiyama domin wani ne zai sa kai girman kai a matsayin ka na dan adam bawan Allah ba abin da zai sa kai girman kai domin Allah shi ya halitte ka duk wanda kake ganin kana da girma ko kana da ƙarfi to Allah yana sama da kai yana da girma sama da kai yana da ƙarfi sama da kai cikin yan adam yan uwanka ma kana kallo kana ganin wani ya yi karfi kana ganin wani yana da dama sama da kai kuma yana da iko sama da kai kuma duk abin da kake kuri da shi yana da shi sama da kai to bale an kai ga Allah subhanahu wataala to me zai sa kai girman kai saboda haka jiji da kai da girman kai yana daga cikin abubuwa da suke kaskanta mutum a ranar alkiyama wanda ya rayu a duniya yana mai girman kai ranar alkiyama zai tashi kaskantacce zai tashi walakantacce cikin bayan Allah kamar da ya rayu nan duniya yana ganin kowa banza to ranar alkiyama zai tafi ne kowa zama banza saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani wuri yake cewa a idan duk wanda wato ya yi girman kai to Allah zai kaskanta shi idan mutum ya girman kai to sai Allah shi ko sai ya kaskanta shi kuma ya cire kwarjininsa a cikin zukatan bayan Allah da idanunsu haka nan duk wanda ya kaskantar da kai sai Allah ya ɗaukaka shi sai ya girmama shi kai kana ganin kan haka ba ka bakin komi amma a idon mutane suna yi maka ɗauka ba a karma ba to wannan sakamakon mutum ya yi tawazu kenan ya mai da kansa ba komai ba sai Allah ya ɗaukaka ka ya girmama ka ya sanya ka a cikin zukatan bayan Allah amma duk lokacin da kace zaka girmama kanka da ƙarfi to shi ko sai Allah <clears throat> sai ya sa ma ganin girman kanka a cikin ka kai amma sai ya cire ganin girman ka a cikin zukatan bayan Allah sai zama duk inda ka bi ba mai ganin kimar ka amma kai kana ganin wata ya haki amma kuma sauran jama'a Allah ya zare farjinin ka a cikin zukatan su sai zan ba su baka da girma wurin kowa saboda haka shi ya yake man takabbara wada'ahu Allah wa man ah, tawada'a rafa'ahu Allah wanda ya girman kai sai Allah ya kaskantar da shi ya mai da shi kasa wanda kuma ya tawadu sai Allah ya ɗaukaka darajarsa ya sa kimarsa a cikin al'umma haka nan mutumin da ya zama yake neman yardan mutane akan hushin Allah shi ma sai Allah ya ƙasƙantar da shi a idon mutanen kuma ya zara taimakonsa a gare shi duk wanda ya zama yana neman yardan mutane akan hushin Allah shi in dai mutane za su yarda da shi ko Allah ya yi hushi da shi ba ruwan shi abinda kawai yake so ya zai yi ya burge mutane ya zai yi ya samu control na mutane ya zai yi ya samu yabon mutane ko da ko Allah bai aikata abin da Allah zai yi shi ba shi yana ganin ba da matsala to duk wanda an haka sakamakon da Allah zai mai sai Allah ya wakilta shi ga mutanen yana daga cikin abin da mafi yawan mutane suke samu a yau sai ga mutane na ta complain cewa ai mutane kaza kaza yau mutum bai da kyau duk wanda ka doko kai mai takowa kai mai riga sai a ga da ya yi ƙarhi, gare ka zai farawa kaza kaza musamman yan siyasa suna cikin kowa irin wannan complaint abin da yasa saboda tun asali an gina abin ba don Allah ba mutum ne ka dauko shi saboda wata manufa ka. abin da kake so dan ka yi controlling din shi ka ci gaba da yin wa da ka dama sai ya za a yi Allah ya baka damar samun haka sai Allah ya jarrabe ka sai ya zama da ya yi ƙarfi sai ya fara da kai sai ga abin da ya kamata bare ya fara karya ka tafan don kai ne barazana ta farko amma inda za ka yi don Allah to Allah ba zai ba shi ikon yin hakan ba sai Allah ya sa kwarjininka da girmanka a cikin zuciya shi sai ya sa abin nan kwarjininka da girmanka a cikin zukatan sauran bayan Allah sai ya zama ka samu girma ka samu ɗaukaka amma duk sanda ka yi don Allah to shi ko sai Allah sai ya zama sai ya taimake ka duk wanda ya nemi yarda Allah akan hushin mutane to Allah zai kama masa zai isan masa ga su mutanen idan ya zama duk abin da za ka yi za ka nemi ni Allah ke so ka yi ko da ko mutane ba su son wannan abin in dai Allah yana so to ka yi Allah shi adda mutanen zai rike maka su ba za su iya maka komai ba amma idan kan nemi yardan mutane akan hujjan Allah to Allah shi adda control na mutanen sai ya sake su zuwa gare ka su yi ta cizon ka su zama ma kamar karnu su yi ma haushi duk inda ka sai a jehe ka nan na a zage ka nan saboda ni saboda asali ka kauce mai yarda, Allah subhanahu wataala amma idan kan nemi yadda Allah akan hushin mutane to shi Allah shike da zukatan mutane sai ya daure maka zukatan mutanen ba abinda za su iya maka saboda shi Allah ya shige maka gaba sai ya kare maka sharrin sai ya tsare ka daga dukkan wata matsala da za ta yi a wurin su kuma ba zai bakka da iyawarka ba to wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka mutum a tsira a wurin a ranar alkiyama saboda haka duk wanda ke son ya yi nasara ya ci riba a nan duniya da ci riba a nan lahira lalle ne da jiji da kai da girman kai da yana cikin abin da zai kaskantar da mutum a ranar alkiyama ina cikin magabata wata rana na jin ko imamu ahmad ne wata rana yana tafiya sai wani basarake ya wuce basaraken ya yi hawa kan doki ya kawo alkebba mai tsada an kawo sirrin doki mai tsada ga dogarawa baya suna bin sa to da ya wuce sai ga imamu ahmad suna jin ko imamu ahmad da cikin magabata ne sai ga bai kula shi ba bai ma damu da shi ba sai ya dawo ya ce ah akan maka Allah halan ba gandi bane yace na ganka to ya baka tashi ka gaida ni ba dan ni ba gaida ni ba halan baka san ko ni wane ne ba yace eh na san kai na san ko kai wane ne yace to ni wane ne yace na san kai asalin ka mani karshen ka motsai kuma yanzu haka cikin cikin ka akwai kashi sai shiru in so bakin me hake to sai ni ko ba haka hake ba sai shiru sai ta girman ka ke da na san ka farkon ka mani karshen ka bosai yanzu haka cikin cikin kana dauke da kashi shikenan haka nan kake sai shiru sai ta kawai dogare ta sai ta auce gaba an ka tsaya ya kyale akar maka Allah kaga karshen girman ka kenan to kuma kowa haka nan yake duk wanda kake mutum duk wanda kake da kai haka nan ne yake karshen sa farkon sa mani karshen sa motsa zai zaba kuma cikin ciki nan inda za a matsa kana ganin tutu ya zo ko tsari. wanda a dauke da tutu inda yake akwai tutu cikin ciki ne wane girman kai za ka yi saboda haka wannan yana nuna maka cewa girman kai ba abin kwarai ba ne Allah shi kaɗai ke da girma shi kaɗai ke da ɗaukaka shi kaɗai ke da buwaya amma cikin mutane akwai wanda Allah ya ba su girman kuma a girma masu ɗin shi ne shari'a amma kuma shi ko girman kai wanda ke girman kai to yana jayayya ne da Allah yana goga haɗa ne da Allah shi ko duk wanda ya ko ka hada da Allah to in an ka ga baki kasa shina Allah ubangiji ya tsare mu da girman kai kuma kare mu ya taimake mu mu zama masu tawazu'u masu ƙasƙantar da kai zuwa gare shi masu ƙasƙantar da kai da dokokinsa masu bin dokokinsa da kuma tsayawa akan abin da yake so masu neman yardarsa ko da ko mutane za su hushi in dai ya yarda da mu kuma abin da yake so ne Allah ya ba mu ikon tsayawa a kansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وخصه بجوامع الكلم والحكم وجعل القبول وساياه واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الصادق الناصح البار الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أهتنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن قبل نسائهه استقام على الصراط المستقيم وأوصله ذلك إلى جنات النعيم فقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهو فهوى متبع وشف مطاع وإيجاب المرء بنفسه وهي أشدهن ومن تواضع رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب وخنزير عباد الله من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أصلح بلطفه الصالحين وخلع عليهم خلع, الإيمان خلع الإيمان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك, مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله بها حصول الخيرات وفيها, وفيها دفع الشرور والمكروهات بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال وبئس العبد عبد تدبر واعتدى ونسي واعتدى ونسي الموت والبلا بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدع والمنتهى بئس العبد عبد يغسل الدنيا بالدين بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله بئس العبد عبد رغب يضله من الله علي وعليكم من الله علي وعليكم بقبول النكائح وحمانا من جميع الشرور والقبائح والتكبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة

والحمد لله الله